السلام wa ورحمة الله وبركاته yanzu dari ne na alhamis talatin ga watan dulhijja ijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ishirin ga watan september shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na biyu da da ɗaya. daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin Ashabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna gargashin tarihin babban malamin fikihu sahabin manzan Allah mu'az ɗan jabal Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda kamar yadda muke gabatar da matashiya lokaci bayan lokaci da cewa bibiyan tarihin annabi da kuma bibiyan tarihin sahabban shi za su taimaka wa mai hankali da tunani da nazarin abin da zai je ya komo mai a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira ya ɗauki izina wajen sanin haƙiƙanin ma'anan alkur'ani da kuma sunna sannan ya goge ya ƙware da yadda zai gudanar da al'amarin rayuwar yau wanda rayuwan yau da ake yi a nan gidan duniya haskenta ne ke haska abin da zai faru a ranar gobe kiyama muddin ka bi Allah ka kiyaye dokokin shi ka bi duk abin da Allah madaukin sarki ya tsara na ayi abi ko a bari a nisanta to lallai za ka samu rabauta duniya da lahira sau da su sahabban nan tsarin da suka bi kenan nan suka samu arzikin duniya da lahira Allah madaukin sarki ya sa mu bi ta su to a yau za mu tashi gaban da mala ya ce zikiru sana'i rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala mu'adhin ambatan irin yabo da jinjina da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wa mu'az ɗan jabal wa ne mutum kan kat kenan annabi ya yabe ka an gano wannan yau idan annabi ya yabe ka duniya su soke ka diga sun yi aikin gado sun yi aikin banza sun daba a kar abin da suka yi sun yi shiririta an gano wannan da kyau ko annabi ya yabe ka a abin da bai kai jumla ɗaya ba ma to wannan ya isa an gane wannan ya isa to mu'az dan jabal ya sha yabo a wurin annabi mala ya ce asna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasiran ala mu'az bin jabalin radiyallahu anhu wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuhibbuhu kasira يقول معاذ بن جبل لقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معاذ إني لأحبك في الله قلت وأنا والله يا رسول الله أحبك في الله قال أفلا أعلمك كلمات تقولهن دبر كل صلاة rabbiya inni ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatik mala yake cewa asna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama kasiran ala mu'az jabalin ba ɗaya ba ba biyu ba ba fage ɗaya ba ba fage biyu ba annabi ya sha yabo da jinjinawa mu'az dan jabal Allah ya kara mashi yarda wa kana yuhibbuhu kaseeran annabi ya kasance yana matukan san mu'azu wannan kadai ya isa mu'az annabi yana matukan san shi tsayin mu'azu ya sa annabi yake kallon dirin daidaituwan shi a tsaye ya so shi la gajartan shi sirantakan shi ƙiban shi ƙyallin fuskan shi duk ba su ba ne abin da ya sa annabi ya ƙaunaci ma'azu shi ne ƙaunar allah da yake da shi tsaya ma addinin allah ya sadaukar da kowa da komi nashi saboda allah shi sa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake matukan son shi يقول معاذ بن جبل لقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي النبي يا حددني فقال يا معاذ سيتشدني يا معاذ إني لأحبك في الله يجي ني كاغني إنا سنك سبود الله قلت سي معاذ يجي wa ana wallahi ya rasulallah uhibbuka fillahi yace ni ma dinnan ya manzan Allah ina son ka saboda Allah a hadithi annabi yace duk wanda kake son shi saboda Allah to ka sanar da shi wata rana ne wani sahabi yana zaune tare da annabi sai ga wani sahabin ya zo ya wuce sai wannan nazan ne ya ya rasulallah kaga ko mutumin nan ina son shi saboda Allah sai annabi ya ce da shi ka sanar da shi cewa kana son shi sai ce a'a sai ce tashi maza je ka sanar da shi cewa kana son shi qala sai annabi ya ce afala uallimuka kalimatin taquluhunna dubura kulli salatin annabi ya ce a ah, mu'azu shin ba na sanar da kai wasu kalmomi da za ka riga ambatonsu a bayan dukkanin sallolanka ba? eh jawabi shi ne mi ai na'am ya rasulallah ina son a karantar da ni sai annabi ce ka riga cewa rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya allah ka taimake ni ka agaje ni ka kawo man agaji da tanni kan ambatanka yana daga cikin zikirullah tattaruwan ma'anan mun tare domin addinin Allah domin musan shari'ar Allah musan mazajen da su ne annabi ya danka amanan addinin da Allah ya danka amana a hannun shi ya sa a hannunsu musan suwaye me suka yi wajen kiyaye wannan amanar wannan zikiri ne ke sa in ba roƙon Allah madaukin sarki ka yi Allah ya taimake ka akan zikiri akan zama majalisin ilimi ba wallahi ba ka iyawa ya ga ka san wannan shaidan ba zai barin ka ba duk yadda ka in dai akwai rabon shaidan tare da kai wallahi sai ya ja ka baka isa ba domin ƙa'idan majalisin ilimi majalisin zikiri irin wannan shine la yashka bihimul jalis duk wanda yake zama tare da waɗanda suke irin wannan zama bai taɓa tsiyan duniya da lahira shi sa akwai mala'iku daga cikin mala'ikun Allah mala'ikatu sayyara su yawo suke a duniya aikin da Allah madaukin sarki ya ba su kenan suna bibiyan gari-gari unguwa-unguwa saƙo da lungu suna laliban wani masallaci ne aka taru ana wannan aikin alkhairi idan ɗaya daga cikinsu ya jiyo ko ya hango sai kwala ma sauran 'yan uwan shi kira ku zo ku zo ku zo ga ɗaya mun gani sai zo sai su kewaye wajen sai allah maɗaukin sarki sai ya saka wa mutanen wajen natsuwa ƙaddara da taro muka yi a nan muna kallon ƙwallo za a samu natsuwa adadinmu nan a ce silma muke kallo za a samu natsuwa a ce mun tattari ne a nan muna kallon dambe ko kokawa ko wasa da dambiri za a samu natsuwa ko a ce kowa ya tasa gyada, ko rake ko yana shan a gaban shi za a samu natsuwa eh ka san abin da ke samar da wannan natsuwan na farko littafin Allah sunnar manzan Allah da zagayewan mala'iku domin ya ce wa an zala sakina sai in saukar masa da natsuwa a inda idan da za je dandali na hira mutum uku sai su buwaye tsawon layin da hayaniya da dandami da ɗaga murya da gasunan ba iyaka saboda me saboda la na fihim daba ne dandali ne da aka yanke ma iblis cibi ya zauna a wurin Baya an kare za a zo da rijista za su ɗauki sunan kowa da ke majalisin, idan sun tashi ba za su zame ina ba sai wurin allah madaukakin sarki a sama suna zuwa sai su ce ai mun samu wasu mutane a unguwa kaza wuri kaza sun tattaru suna ambatanka sai Allah madaukin sarki ya tambaye su a'a me ya tara su sai su ce ya Allah sun zauna ne suna son da bege da fata da matukan ƙaunar ka da ka. sai Allah ya ce wa mala'iku o'o su waɗannan mutane sun taba ganin aljanna ta ce sai mala'iku ce wai wai ai da sun taba ganin aljannan da himma da ƙwazonsu ma ya nunnunku ɗoriya da abin da ma suke yi ai ba su taba gani ba kuma sun tari ne saboda tsoron azabanka sai Allah ce a su din sun taba ganin wutattawa ne da zan azabtar da masu kunnin kashi talaikus ce dab ai da sun taba gani da himma da kwazon su ma ya girma haka sai Allah madaukin sarki ce ku shaida abin nan da suke tsoro na sanya masu katangan karfe da shi ba su ba wuta abin nan da suke so aljanna ce na kuma ba su kyauta sai su abin suka ce akwai tambaya akwai magana ɗaya da wane da wane da wane ba don Allah suka zo ba an gano wannan ka sa akwai wani zai zo zai zauna mai yiwa akwai uban wata ya da yake nemanta don fayar ga ganin shi muna fanan mu ma ahalus sunnati wal jama'a mun gano wannan da kyau ko kaga ba dan Allah ya zo ba wannan ya zo dan waye a wimra'atin yankihuha dan wata mace ce dan ya aure ta haka sai Allah madaukin sarki ya ce da wanda ya zo dan Allah da wanda aka turo shi ɗaukar rahoto da wanda ya taho makirci da wanda koma waye ya shiga cikin wannan gafara la yashki bihim jalis duk wanda ya zauna da su bai taba taɓewa khalas jama'a mun gano wannan da kyau ko to wannan majalisun zikir sai ka rika roƙon Allah Allah ya taimake ka kan irin shi ambatan Allah safiya da marece azkaru saba wal masah sai ka roƙi Allah Allah ya taimake ka ka dimanta a kansu in ba haka ba kana farawa shedanin da ke kwance a cikin zuciyarka sai daƙile ka sai ka ji kasala sai ka ji bacci sai ka ji baka iyawa haka zai ta maka kwanta kwanta su ya kwantar da ka ya raba ka da Allah haka sai ka riga roƙon Allah ya taimake ka dangane da zikirin kwanciya bacci shiga gida fita daga gida shiga banɗaki da fitowa shiga kasuwa duk wani zikiri da annabi ya karantar babban zikiri shine karatun alkur'ani sai ka roki Allah Allah madaukin sarki ya tabbatar da diga-diganka kan wannan zikirin shine Allahumma ko rabbi inni ala zikirika Allah ka taimake ni kan wannan ambatan naka yana daga cikin taimakonka da Allah madaukin sarki zai yi akan wannan ambato shine lallai abin da aka karantar da ke din kuma kai aiki da shi in ba ka ba sai ka karanta sai ka tara sai ka jibge madadin kai aiki da shi sai kuma ya zame maka matsala duniya da lahira kun gano wannan da ke ku sai ka harka addu'a rabbi inni ala zikirika wa shukurika da kuma gode maka kun ga godiya na farko da za ka fara ma Allah madaukin sarki shine godiyan da za ka yi mai an hadaka lil iman eh shiryar da kai da yayi ka zan mai imani kokarinka ne himmanka ne kwazanka ne iyawanka ne nawa ka sai shiryar amma Allah madaukin sarki a wanda ya fi ka kuɗi akwai wanda ya fi ka mukami akwai wanda ya fi kaza da kaza yana nan shi Allah madaukin sarki bai mai baiwan imanin ba kuma da za a ce ga imanin yana so amma Allah bai mashi ba ya fi ka komi amma kai Allah madaukin sarki ya baka shi yasa masu gode ma ni'ima Allah zai kara masu, bayan Allah na ƙwarai da za su samu kansa cikin aljanna sai sun gode ma Allah akan haka ce alhamdulillahi allazi hadana li haza wa ma kunna diya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu wannan addinin wannan aikin wannan tunanin mun gode mai da ya shiryar da mu ba dan da ya so ba da bai shiryar da mu ba laqad ja'a rusul rabbina bil haqqi yau ai 'yan saƙon ubangiji sun zo da gaskiya fanudu suka yi ta shela an tilkumul janna cewa wancanaka to aljannan Allah ce muha, wanda za a gadar da ku ita bima kuntum taksilun saboda kasalanku eh tasmirun saboda hiranku tanamun saboda baccinku bima kuntum ta'malun saboda aikin da kuke yi ku ji tsoron Allah jama'a wallahi ko kudi ne ba a samun sa kawai ko mukami ne kaga mutum yana kansu ba a samun sa a bulus dan Allah ku je ku sami hiran da aka yi da shugaban kasa lokacin da aka sanar ya ci zaɓe da gidan rediyon bbc ya yi da shi maganan farko ya ce nima ban zauna ba miƙewa na yi mukami kenan mulki kenan an shekara sha biyu ana gwagwarmaya ballantana aljannar allah ka mege kafa kana ganin wai ba komi ba komi kana yaudaran kanka Allah ya baka lafiya me kai me ka gode mashi Allah ya baka ci da sha me kai na godiya Allah ya baka zaman lafiya da Allah ya yi ka a yankin Maiduguri sanda ake buge-bugen bama-baman nan ya za ka yi ko Rwanda ko Burundi ko Siriya ko Iraki ko Kashmir ko Allah ya yi ka a tsakiyar Palestine ko Somalia ko Mali ya za ka yi sai Allah ya yi ka a nan kana zaunar lafiya ka ci ka sha hankalinka kwance kana cikin iyalanka cikin iyayenka abokan hudda na arziki ba ka da matsala da daɗi ba daɗi ana da rayuwa ba matsala amma hankalinka ba ta sha ba ba ka gode ma Allah ba la'in shakartum la'azidannakum muddin kun gode ma ni'imar da nemaku Allah maɗaukin sarki yi alkawarin cewa lalle ko ƙari na tafi amma sai ce me wala in kafartum in kuka kunnun uwar shegu kuka juya ko ki ku gode inna azabi lashadid isa kowa shiga titin shi sai ka riga da Allah madaukakin sarki ya taimake ka akan gode mashi Allah zai maka nima in maka yi wasa ba sai ka yi abin da zai rubuta ka cikin butulu wallahi al'azim sai rubuta ka cikin butulu wai duk zaman nan da za mu yi yanzu a wannan lokacin abin da nake ce ba awa ɗaya za mu yi ba eh duk abin da za ka yi in ka haƙura kai awa ɗayan ka zauna aka sa sunanka a cikin rajistan mala'iku ka amfana da abin da za a fare ɗin ka je ka aiki ko baka aiki ba wanda ya rage naka amma ka haƙura wannan awa ɗayan ka tsige ma Allah ka ce gashi aka sa ka daga cikin waɗanda suke zama masallaci daga wannan sallah zuwa wannan sallar a ka shiga daga cikin waɗannan mala'iku na ta maka salati ka shiga daga cikin wanda zuciyarsa ke ɗamfara da masallaci irin wannan wanda za ka rabota da inuwan al'arshi sanda babu wani inuwa sai wannan ka haƙura ka ba da sadakan mai awa ɗayan ba gode ma Allah da ya taimake ka ba in hira za ka yi za ba ta za ka je ka tadda hiran hiran nan ba gudu zai yi ba yana nan tun sabon kake yin shi da la'asar ma ka yi yanzu ma sai ka yi kisa duk wanda Allah madaukin sarki ya bari shi dan yayi nasara akan shi ko ya tsaya ya auna tsakani da Allah yau awa nawa yayi yana hira da abokan shi jama'a kar wanda yau da rakan shi ku ji tsoron Allah ga maka wannan gaskiya in ba mu gaya maku wannan gaskiyan ba kaunan da ke tsakanin mu da ku ya zama ƙarya an gano wannan awa nawa kai naji ka hira ka burge kanka awa nawa ka ba addinin ka awa nawa ka ba addinin ka? wannan hiran zai ɗaga maka ajalinka ne a ce an fasa in lokacin mutuwan yi ba za ka mutu ba wani godiya kai ma Allah a yau da ya raya ka garin Allah ya waye haƙorinka bai ciwo kunninka bai ciwo idanka bai ciwo ƙafanka ba ta ciwo ba ka zazzaɓi ba wani abin da ke damunka ƙurewar abin da ke damunka sai rashin kuɗi da Allah zai baka kuɗi yanzu da tsiyan da za ka tsula yana da yawa ashe hana ka kuɗin ma da ashe ni'ima ne wallahi ni akwai wanda in Allah ya bashi kuɗi yanzu to ƙarshen ta a ranar za a rubuta sunan shi a wuta gara Allah ya bashi ya bar shi inda yake ya nemi ɗari biyu da ƙyar ya rasa da jibin goshi zai ce fanan 120 wannan ma ni'ima ce ka gode ma Allah da zai baka miliyan biyu ƙarshenta waɗanda za ka ci zarafinsu yana da yawa fasikancin da za ka yi Allah yawa da shi ƙarshen da ka ce kai dole wannan miliyan biyu sai an jefa an mata kafi daga nan sai shirka ka riga ka gama bata wanda ya kawo maka ita ba da ƙarfinka ba bai kafe ka da komi ba wai sai yanzu ne ka samu kuɗi waje ka ce bakin duniya na ka ɗan adam mugu ne ina kaji wanda ya kiyaye ka ba ka iya magance sauro sauro wannan in ya hau jikinka ba ka iya magance shi sai an koran maka shi sanda kake jariri wa kiyaye ka in sauro ya hau kunnin jariri ya kaɗe shi ya tsare ka inda kura za ta gatsa kanka uwaka ce sai in ka ji ka ya huda ka duk ya tsare ka kan wannan lokacin wayan sai da ka girma ka iya sabo buhun dawa wai lokacin ne za ka gane wai bakin duniya <laughs> ɗan ɗan ada ya rena Allah an gano wannan da kyau ku wai lokacin ne zai je neman maganin baki <laughs> kai jama'a ba sai da bindiga Allah zai kai ka lahira ba Ka ga zazzabin cizon sauro sai kai ka lahira shi mai bindigan ma yana da ita za ta ɗauke shi don ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki sannan ga dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara afki ba ta bar fanko mara kwabo ba yadda kake talakan tarauɗin nan na magi sai kun dinga wasan ɓuya da matanka mun gane in ta zo ba ta bakka ba an fahimci wannan da kyau yasa kaka bata mu kanka lokaci duk wani dama da Allah ya baka nuna mai godiya yanzu ga matasa ne zariya yau da a ce rabon kudi ake yi duk ba za ku zo nan ba kaga din nan cika zai na inda aka bar space nan dan masu kyamara din nan cika zai fululu an zo an san me kudi to da za ka je wani majalisin ma to da malamin da masu sauraren shi ba za su wuce hannun yatsun hannun shi ba sun ƙi zuwa shi yasa idan aka zo sallan jana'iza abin da ya kamata malamin ya masu tambihi yana yi sai kuma sai ta gaddama da shi sanda yake karantar da su suna yana da za a zo matsala kaza sun ƙi zuwa da za a je matsala kaza sun ƙi zuwa shi yasa waɗanda ba su damu da harkan addininsu ba su suka fi yawa a duniya fa kaga da kusan wannan kakwai mamaki ƙarshen duniya Allah zai ɗauki alkur'ani kakwai mamakin wannan sau da idan duniya ta karato duk wanda ya san addini haka za su yi ta mutuwa hatta izalim yabki aliman ita an-nasu ra'usan juhala har sai rasa malamai sai jahilai su ta kin auba ana nan Allah madaukin sarki sai dauki alkur'ani shi sai su ta magamniya a duniya Kisa ku ji tsoron Allah kai kokari ka yaki zuciyanka ka gode ma damar da Allah madaukin sarki ya baka ka gode ma wannan damar Allah ya kiyaye wa husni ibadatik sannan Allah ina roƙonka ka taimake ni wajen kyautata ibada gare ka wane mutum kyautata ibada gare shin ibadan da kake ma Allah kana kyautatawa akwai ihsan mene ihsan an ta'budallaha annaka tara fa in lam takun tarahu fa to shin wannan ihsanin kana roƙon Allah Allah madaukakin sarki taimake ka kan shi jama'a wannan ba fa abun wasa bane babban masoyin annabi annabi yake gaya mai wannan sai ma da ya sanar da shi ina son ka to tukwicin kauna ce wannan shi sa kafin kai sallama ka karanta Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik bayan ka sallama sallah Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa adhabi jahannama kaji yan gonjuna ku Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri sai me wal faqri sai me adhabu jahannama Dan uwa ne ya kai hankali kakkai da talauce kai kai baruka ba ka da sisi ba ka da addini asaran duniya da lahira kenan zalika huwal khusranul mubin wannan shine tsantsan asara ba ka da komi kai ba kowa ba ko ba ka ba addini ba dan Allah jama'a mu gyara wallahi in ba mu ci nan ba mu dage mu ci ina Allah mu ci can an gano wannan ya ga ka san wannan daga san da ka kulle shekara talatin ba labari ko ka ba Allah kawai <laughs> ina gaya ma gaskiya yau ina gaya ka kama Allah kawai shekara talatin ka lalaba akawun ɗinka ba ka da miliyan hamsin a an samu matsala ai duk abin da zai zo maka na lalura ne ya kamata ka san wannan ko za ka yi kuɗi za ka yi kuɗi na rakiya ne don a lokacin ƙugu ya karkace ido ya rage ƙarfi in ma jaraba ce ta ragu ko menene kawai ƙasa ƙasa ƙasa ana nan kana ƙwallafa ma zuciyanka son waɗannan tarkacen iska jini kuma ya hau sai a ce siga sai a ce kaza haka ko ba ka ba ne amma malam da kuɗi da mulki a baka kana ɗan yaro kai wautanka yadda kake so in ka sauka shalda ko mala'iku su jibge ka da umarnin Allah yake ne maganan gaskiya amma ka lissafa ka ji an ce 30 years shuru a da mushkila an gano wannan da ke ko mulki ne yin san da buhari mulkin farko din nan shekarar shi nawa duniya san da gawan ya yi shekarar shi nawa san da murtala ya yi shekarar shi nawa shi kanshi obasanjo mulkin shi na farko shekarar shi nawa wannan rukunin ne talatin arba'in hatta iza balaga a shiddahu iya ƙarfi kenan wa balaga arba'ina sana qala rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alai yanzu da a ce buhari sanda yake mulkin nan ne yanzu da ya mulkin farko ne ya kuke tsammani yanzu ga mulkin ga kudin kasan ga komi yanzu a hannun shi yake shugaban kasa ɗaya tilo kenan da in yaje taro shugabannin kasa ke tafa mashi kar kuma su ce ina kamfen today wannan hadisi ingantacce ne duba hadisi na 7969 fi sahihul jami a cikin sahihul jami jama'a mun gano wannan da kyau ku ce sa ku rike Allah wallahi in baka da sisi zama kana da addini kuma radina kismatul jabbar fina lana ilmun walil a'da'i malu fa innal mala tafni an karibin wa innal ilma hayyul la yamutu ilimi ko ko baka iya karatu bai kasance kana tare da shi ka da ilimi kullun zuciyanka ya zama rataye da shi Allah sai Allah ya tsaya maka kullun ya zama baka da problem da ilimi ma zama kawai kai dai sunduki ne la'ila ha'ula'i wa la'ila ha'ula'i hawa malam wannan musiba har ina kullum ka haye babur ka haye mota eh ka zama alhimaru alalhimari wai wani mutum ne an gan shi da naɗi da alkyabba ya zo sai wata baiwa ala ce ala gafarta malam jinin haila na ne ya rike man kaza kaza ce wallahi ni ban sani ba ta ce a'a na ganka kamar malami ashe alhimaru alal himari ne ashe jaki ne bisa jaki <laughs> jawa mun fahimci wannan da kyau ko isa zama wajibi ka zama kuma malami ko baka cin mashi zaka ta bata makanka lokaci ne za na sha baku labari akwai malamin da zai tafi aikin hajji bai son ya bar ma kowa majalisin shi sai mahaifin shi kuma mahaifin nashi alhimaru alal himari ne Ikira shi ce baba kai za ka zauna ka riƙe yin majalisi har in dawo sai ci haba ɗan nan kasan san ban da karatu ya ka ɗora na a majalisi a kujerar malanta sai ce ba matsala zan gaya maka yadda za ka yi ya ce duk in aka zauna ka ce yanzu kai ba karantarwa za ka yi ba ko a matsayinku na manyan malamai fatoyi za ku rika ansawa ilimi mutafannini kenan kun gano nan da kyau ko shikenan yace to me zan ce na faɗa aka yace duk tambayin da aka yi maka ce wa fil mas'alati qawlan aka wannan matsala an yi maganganu biyu qawlun bil ibaha wa qawlun bil karaha ko sun ce halal sun ce ba halal ba kuma gaskiya ne duk maganar duniyar nan qawlani ce <laughs> ko aure gaje nema kaulani ne akwai masu sanka, akwai marasa son ka komai a duniya nan kaulani ne shi za ni ban taba damuwa ba na ce ga wani bai sona? Don dama na saka duniya take wani za a gaishi musulmi ne wani kuma ne wani sali wani fasiki wani adali wani azalimi wani mace ne wani namiji ne wani Allah yake so wani kuma bai san shi wani yana ma annabi salati wani na zage shi wa fil mas'alati qawlan ai ga na adawa ni bai taba damuna ba so na fahimci haka duniyan nan take an gane wani zai ce maka ana ta malam wani kuma zai ce gidanku no problem yana cikin aiki jama'a mun gane can dalibai su ga ah, karan dalibai suna da hazaƙa nan da nan za su gano nazarin yau da nazarin tintintintin can da wani dalibi ya gano kai tsohon nan ba ba karatu yake da shi ba kawai da ya ya ce ma Allah عن السائل تودع yace afillahi shakkun daga wata yanzu ana da shakka game da al'amarin Allah ya ce na'am wa fil mas'alati qawlan akan matsala akwai maganganu guda biyu qaumun lahu shakkun wa wasu mutane sa da shakka game da Allah wasu kuma ba su da shi ƙarya yi suka ce kai malami uban malamai mun gano wannan kaga wannan ya girma zirki ai Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa kana mu'azun radiyallahu anhu min fudala'i sahaba mu'az yana daga cikin sahabbai masu matakan falala min aksarihim ilman yana daga cikin waɗanda suka fi sauran sahabbai yawan ilimi kun ji yana daga cikin fudala sahaba wa min aksarihim ilman yana daga cikin waɗanda suka fi su ilimi ya ƙula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana cewa ya ati mu'az bin jabal yau qiyama mu'az dan jabal zai zo ran tashin alqiyama mal ulama a gaban malamai eh, bi ratwatin da jifan dutse ɗaya ratuwa can gaba ma'azina na can usame suna ina suna nan an gano wannan da kyau ko wasu na cewa kamar yadda malice ratuwa arratuwatu alhatuwatu wa sharafu wal manzila akwai tazara gabansu ma'ana matsayi ne da daraja yana gaba ustazai na biyu duk wani malami in dai ba manzan Allah ba ne ma'az ne jagoran shojen tafiya aljanna in kuwa ma'az ba zai jagorance ka ba to sai dai ka je fir'aun ya jagorance ka dan shi ma yana gabo suna biye ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar isal wirdil mawrud ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن يا يند النبي تور معاذ يمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي ركوش يوسيه ينامي وسيا ومعاذ راكب معاذ كان أبن هوا wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yamshi ta rahilatihi annabi na tafa a ƙasa in bai da daraja da mutunci za mu wannan jama'a kada ku je wani lokaci muna ɗan harbin iska dole ne mu yi domin wancan maganan da aka harbi mu'azu da ita ba mu'azu aka hara ba mai gidan mu'azu aka hara da ita ya gara gusan wannan yanzu misali mutum ne ya maru ubanka akwai darajan da ya rage maka ba wani darajan da ya rage maka duk wani ilimin da muke tinkaho da shi sabon nan ne suka yi da ko daga manzan Allah ai to an kabci wanda yake jigo ne daga cikin jigon malaman sahabbai manyan almajiran manzan Allah an kwashe mashi kafa me aka rage maka shi ogan me aka rage mashi ana gane darajar malami ne fa da irin ɗaliban shi fa ya gane ka san wannan ana gane darajar malami da ɗaliban shi ne fa ku gane wannan da kyau malami ba kowa ba ne in bai da gogaggun ɗalibai da ya karantar bai ba kowa ba ne shi za ko wani shashasha da yanzu yana cewa wai shi ne ma wai ya ce malam albani ya koyi karatu tambaya nan kai malami ne na ɗaya kenan sanda kake gantalin soja shi albani malami ne a daidai wannan lokacin zan yi magana kan wannan don lokacin da zan ba da ansa da babban baki bai yi ba ne amma zai yi kun ji ɗaya na biyu ina da daga karantar suna ina ana gane malami ne da irin ɗaliban shi suna ina ɗaliban naka kai ɗin malami ne kai mutumin da yake magana bai iya kara maganan da yake faɗi da littafi ko ƙwaya ɗaya sai ba kyau ba kyau bari bari ta ce maganan banza maganan wofi haka ke cewa a bari ba abin nan ya ga da mutane san me suke yi muko in ba ka shiga 18 din mu ba ko ka je ka tablayin ka ba ruwanmu da kai amma mo ka shigo 18 ɗin mu mun san me kake nufi ha ah, to kowa sai na buga muku misali da wannan mafi yawancin kun san harkan kwallo ana ganin lamba tara 18 me yake nufi ba motsa zare ba za ku bar shi ba zai yiwu ba ai dole fuskanci tarewa ko talin kaka haka ne ko ba haka bane kuma na ansa haka ne dole yi wannan yasa lokacin da 'yan ushaku suka taɓa malan jafar ai ba a bansu ba wasu ce malan jafar wai jahili ne ai ko jaki ya san malan jafar malami ne eh ai an rama sun ce mun ce tije jahili ne koko sun ce tije alimun ne mu kuma mun ce jahilun ne sai ku taho bainan mutane ku kawo hujjoji a gane ba zagi da ashariya ba ku kawo sunayen rubutu da littattafan da ya yi fitattu da wanda ya koya mai karatu da wanda ya koya ma karatu ba su harazumi 'yan tasha ba to shi ma wancan haka yake ba wani wanda ya gan shi malami ne cikin mabiyan sai 'yan tasha in kuma akwai wanda yake malami ne a gaya mana waye shi ka ce wai kamar malam albani wanda yana daga cikin malaman da ake tsara ma a duk duniya in yi magana ana respectin dinta bayan yayin ce mashi je karatu Ka ga ce irin yan islamiyan nan ko nisan da nike karantarwa na rantse da allah ba zai iya rubuta sunan shi da larabci ba ba ma ku yin karatu ba sanda nike karantarwa ba wani maganar rufa-rufa ku ɗauko tafsirin shi ku kara da nawa mana ba na mai gida ba da nawa za ka gane wane ne ke karatu da malanta wane ne ke digirgiri yasa ɗahir rubuce ce da ƙuda zai sauka kan bakin ba zai karanta ba sai an tashe shi <laughs> a zai shiga wani tsohuwa akwai zaƙewa <laughs> <laughs> ce da kura zai sauka <laughs> ce sai an tashe zai karatu ce kawai kun je islamiyya kun tsigo mutum kaji <laughs> kuma ga kala da kyau inda aka tsigo mutum a islamiyya sai ta nuna shi ah, ah. Allah ya kiyaye wannan Allah ba ninyan karkaci bayawaci wannan ba duka bai daga cikin tsarin karantarwa nan amma taba mu'az dan jabal ni shine matsala na an gano wannan shi ko taɓa malan bayan da zai dama mu barka sai an ta tafiya dama ana sakin lambobi ya dai san halinmu ina fatan mun gane suna ne dai ba ka ji mun kira ba amma aji milestone wanda duk wanda ya biyo hanya ya san saura kilomita kaza a isa zai gane sai dai ba ka da kan gado ina fatan mun gano wannan da kyau wannan kuma har mu koma ga Allah ba za mu daina ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace zama suka yi da malam fa a maka tun bayan ishai har asuba malam ya mai kurewa kut haka suka zauna da ta jala jalungu ya mai wannan wai dai zai karyata wannan ne malami ni kana fana abin da yake na gaskiya ne ko a kai na zan ce wannan gaskiya ne sai me me zai kara maka nan ce gaskiya ne amma ka yi kare kanka an gane ba wanda aka halitta a duniyan nan ko aka haife shi a duk duniya shi da ya isa mai ƙarya ba wannan mutum ba shi baka isa ba muna zama ka faɗi maganar ce eh, gaskiya ne wannan sai mai ko a gaban waye shi za duk abin da aka ce maka na yi ka zo don gaska tambayin kawai karka ji komi in gaskiya ne zan ce ma gaskiya ne in ƙarya ne ce wannan ƙarya ne zan ce gaskiya ne an yi sai mai Allah ya kiyaye jama'a sun yi sun yi lokacin nan yi maganci ni ba zan yi ba sau da ba na tattaunawa da mutumin da yake ceremonial malami malamin da sai ramadana ake jin labarin shi in ramadana ta wuce an daina jin mi malamin daga bane sai baɗi haka ne ko ba haka ba ne ceremonial malami ne malami ne irin na bikin nan da za a zo bikin sarauniya a abun nan mutumin yanzu misali ana hawan daushe sau nawa ake a shekara <laughs> duk bayar waɗannan ɗaya ne wai da azumi za a ce malam kaji malam wani na ce ya ina tafsiri ina sauran tafsiri an ba na sauran kowa saboda mai ce tafsiri ke fa sanda nake littafe 200 suna jira na in duba su ina da lokacin da zan ware minti 30 ina jin gulma don tsegumi ne na kosa in jin koma ina magana kan wani banda lokacin da zan ji kayi sai an gama ce wane ya ce ka zan ce kai ka ɓata makon ga lokaci ka ji an gane yanzu lokacin da ake maganar riba a naira da na zo neman riba ɗiban karan kun ƙara sun yi ya fi ku jin waɗannan karatukan a yi so na kamar banki na cire mata zani a kasuwa ne ku je ku waɗannan kasusuwan duka kuma sauran bayanan ma suna tafi sai ka ce wancan da muka yi magana cikin sharhu sunna kamar ba mu ce komi ba sai yi magana kuma za a fitar da muzakkira da ya fi wancan sau akwai maganganu da za mu tattauna masu ɗimbin yawa kun san ba mai magana akan cbn ba ko yi magana akan cbn eh bayan da za a matsayin banki da zai a karkason banki gida nawa ne wanda cbn ke ba su license lasi kala nawa ne cbn ke bayarwa kudin da ake ɗiba daga bankuna ana kai ma cbn ana ajewa kawai ajiyan banza ne ko kwa ko wani abin da cbn ke ba su na interest nawa ne kudin da cbn ya ware kowane banki sai ya cika su nan zai operating how many billion nawa ake barin masu a banki nawa suke kaiwa nawa ake gara duk sai fitar da waɗannan abubuwan an yi magana kansa akwai interest a nan ko babu shi sa an ce ga wani bankin musulunci sai mu ce ina yake kai kudin shi ajiya jawa mun gano wannan da kyau ko isa don gaje ga kan da economics ɗinka ko ɗan accounting ɗinka ko banking and finance ɗinka in an zo wannan wajen ka jira kawai ka ji abin da za a faɗa ina ba amma ke ka haƙi zuwa yi karatu ka binciki abin da ya kamata ka bincika ka sani kana can kana kallon ƙwallo ko kana can kana wanka za ka je wajen 'yan mata to za ka sha mamaki kuwa lokacin da aka zo aka yi wusu-wusu da abin da ya kamata a ce tuntuni ka san shi iyayenka sun wahala sun turo ka zo ke karatu kaje kana bata ma kanka lokaci a iska waɗannan yan matan ba ba gaskiya bane fa an gano wannan da ke ku duk shiriri tan banza ne ka rabu da su ka zama abin da ya kamata ka zama suna na ai sanda wannan ta wuce sannan wasu za su taso sanda wannan ta kifa ta tsofa sannan wata za ta balaga ina ruwanka da bata ma kanka lokaci kan waɗannan ka fuskanci abin da aka fuskanta ida kanta ba ta ta rawa ba sai da me sai da bazanka ka tsaya ka zama ka san me ake yi in ga ka sa abin da ya kama da sai a yayinka amma ka ƙi abin da ya kama da kai ya za a yayinka Ka ga yaro ba aure zai bo yana da 'yan mata uku A kan me yanzu wannan zai taba zama mutumin kirki eh gaskiya ke gaya musu kokari yake yi ba mai da riba ne wannan ina ruwanka da ita ka shi da aure ba wa'an da ce tana son kawo da yana in da iskanci mai haɗin namiji da mace kawace ba salin iskanci ba ba nan na baku labari ba a makarantar addini ne fa malamai suka kama yarinya da maganin mata budurwa ba wata na sha shi ne malamai ce shi abin ya ɗaure mai ke ce ke ba janareto ba ke ba mashin ba mai haɗa ki da fetur shirin ki tada gobara a in ba neman tada gobara ba ka ga mutum be da mashin be da mota be da janareto da galan ɗin fetur ya samu gidan wani wuta ne <laughs> jama'a mun gane ba miji fa ka ganta da maganin mata sale sale za ta yi mai kenan karuwanci za ta tada gobara a wani wuri ne Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu yasa ba za mu yadda taɓa sahabi ba ko da mutumin da yake tare da mu ne a ƙida kun gano wannan da kyau ko in kai ba daidai ba sai ka haƙura in ka tare da mu a mazhabi ko a ƙungiya ko a tunani ko waye a nan in ka shiga wannan ka taɓa wannan kunamar ba sani ba sabo ya kare jama'a san wannan mu daina yaudaran kanmu wannan yasa wai ai wannan namu ne yayi ba daidai ba sai a ɓoye a ƙi faɗi a ƙi wa'azi a ƙi nasiya a ƙi tsoratarwa wannan nifaka ne duk kusancin annabi da abu lahabi an fasa saukar tabbade da abu lahabi ne an fasa ba magana baban annabi ibrahim ba ba magana abu ɗalib ba kai ne za ce ba za a yi magana a kanka ba sai mu ce to kai ne waye mun gano wannan da kyau ko ko za a magana sai a ce wane fa wane ne an so what kun gano wannan in wanan shi waye to sai me ana addinin Allah kana ce ai wanan ne kun san Allah jama'a kowa ya gyara zaman shi so muke mu mutu mu shiga ina mu shiga aljanna Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya sai ya kamata ku sani annabi ya raka ma'azu waya garin na ga cewa ma'azu bai da fikihu? to annabi ya raka ya raka jahili kenan ko ya raka wane yanzu misali idan wane ya gano mu'azibe da fikihu yanzu har annabi ya koma ga Allah bai gano mu'azibe da fikihu ba kenan kuma annabi har ya tura shi Yaman har ya raka shi ha ba jama'a wannan kalman tana da ciwo in ba ka san annabi amma an san annabi ba ka dauka annabi kawo malamin kauyen ku ne ko to shi kenan sai ka ce a ah, babu komai babu komai awana na da girma shi annabi bai da girma eh annabi bai da girma wallahi da za a tattara malaman duniya gaba ɗaya gaba ɗayansu ba su kai darajar mu'az ɗan jabal ba ballantana ma a kai zuwa gawa zuwa ga mai gidanmu duka ta karu ku san wannan yau da za a tattara malaman najeriya kaf ba su kai darajar sheik usman dan fodiyo ba to shi wannan wani ɗan ƙaramin almajiri ne a gaban wa a gaban su mu'azu saboda dai inda aka yawo komo kai dai ka ne karantar da kai amma wa karantar da su ma'azu manzan Allah ne fa ko darajar wannan bai isa ba darajar wannan da kiman wannan bai isa a girmama ma'azu ba a kiman tashi a rika lissafin kalmomin da za su fito daga baki ma ga ce mutum ɗan gate ne bai lissafin magana kawai sai sako ta kawai ba lasin ba inshora to kuma sanda aka duro mashi haka kowa zai haƙura malai ce falamma faraga kala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mu'az innaka asa Allah talqani ba'ada ami haza jama'a akwai magana tashin hankali anan bayan da ya gama magana da shi ya gama mai wasiya tsab sai ce ma'azu me yawa ba za ka haɗu da ni ba bayan shekaran nan wala allaka murru bi masjidi haza wa kabari ce mai za ka wuce ta masallaci na nan da ƙabari na fabaka mu'azun khashi'an li rasulillah sai mu'az ya fashe da kuka saboda tsoro da damuwa na rabuwa da annabi sun fata faƙa fa'aƙabala bi wajehi na hawal madina sai ya juya ya kalli madina faƙala ya ce inna aulan nasa bi almuttakon manka man wa haisu kano ya ce aulan nasu bi wanda suka bi kowa cancanta na almuttakon su ne majin tsoron Allah man kanu ko waye. wa haisu kanu duk inda suke kada zaman gari ya ya ja ka ina jama'a ba wuri ne ke tsarkake mutane ba da wuri ke tsarkake mutane da su abu jihali sun bi kowa tsarki an gane ba wuri ba ne imaninka ne da aikinka ko ina ko isra'ila kake in ne ka ba allah baka da matsala sai ka kira kwana a kaba kuma kana mutuwa a wuce da kai jahannama ya danganta ga abin da ka yi ne shi za jama'a mu tsarkake aiki mu tsargake imani mu yi abubuwa masu kyau mu kyau zauna da al'umma lafiya duk wani mai haƙƙi mu maida mai haƙƙin shi kar mu yadda mu taɓa abin da ba namu ba an gano wannan da kyau ko mu mutunta kowa mu kimanta kowa ya zo mun tsare haƙƙin Allah da ke kanmu in ka mutu a haka ko Allah aljanna za ka shiga amma zama ka da problem dama da hagu ko ina matsaloli sun gama cika ka in ka sake ka mutu tab ai kawai ka ce ka kai ka amma dai suna saka ka a wannan kokokun za za ga abin da ko da ko ina bom zai ta tashi a ciki amma na waje ba ya sani ba ana shigar da kai wannan kabarin ka shiga matsala iza kowa gyara kuma akwai yiwuwan ka mutu anjima. jima wallahi akwai yiwuwa kila ma ni ne kila kai ne kila ke ci ko mutuwa jama'a sai da sai da ciwo ne eh ai sai ba da ciwo ba an gano wannan da kyau ko wasu ne ke zaton wai sai a wajen yaƙi ai ta mutuwa ba sai da ciwo ba tana zuwa sai me babu sauran kai da komo dan fashi ko ko barawo kowaye kawai shi kenan ta zo kawai magana ya ƙare ko ba ta manta da kowa ba yadda za ta sure na haka za ta sure ka sai dai an haɗa a can kawai kowa sha mamaki allah madaukin sarki ya sa mu dace waka taba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila ahalil yamani annabi ya rubuta mutanen ƙasan yaman wa ba sa ilaihi mu'azan ya tura musu mu'azu da rubutun annabi da hatamin shi satifiket ɗin da aka ba shi kenan an gano wannan shi ɗan saƙon manzan Allah ne inni kada ba inni kadabu istu alaikum man min khair ahali na turo muku daga cikin mafi alherin jama'a na walin walin a matsayin gwamnanku mun gano wannan da kyau ko wanda shi zai karantar da ku walin me ilmuhum sannan wali dinahum shi ya fi kowa daga cikin jama'a na ilimi da kiyaye addininsu duka annabi ya sa ma'aza hannu addini da ilimi duka ya mai. wani sai ce wa ma'azi bai da fikihu waye raina ma'azu ko annabi an gano wannan yanzu misali sai aka ce certificate din abu certificate din banza da obi gara takardar share kashi da shi wanda ya presenting certificate din aka rena koko jami'ar eh bayan sun gama lallasa ka to mu kuma 'yan arewa sai mun lallasa ka don kaci mutuncin ahmadu bello mun gano wannan da kyau ku ba za mu bakka ba bayan da za a bakka arewa billahi lalzi dai ka tafi can ya kada ka san wannan ba haka mawaƙin saddo ne faɗi ba ya ce duk wanda ya zagi jikan ma'aiki wallah sai dai ya bar duniyan nan kuma ya san ba za shi je lahira ba don ya zagi jikan ma'aiki <laughs> babban magana dole ya bar duniya don za su kashe shi kuma lalle ya je lahira ya shiga bala'i don wuta zai ji mai laifin shi ya zagi jikan ma'aiki to ina ga wanda kuma ya tsallake zuwa gawa ma'aikin ji babban magana kenan har mawaƙi ya fi ku hankali mala ya ce wa fi fadlihi ya ƙulu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin falalan mu'aza annabi yana cewa arhamu ummati bi ummati abubakarin wanda ya fi kowa tausaye cikin al'ummata abubakar ne wa ashadduhum fi dinillahi umar tsanani wajen a tsaya ma addinin allah ba mis musulunci no miss ba sirki ba garwaya da komi ba sai umar wa afraduhum zaid wanda ya fi su iya rabon gado zaid ne wa alamuhum bil halal wal haram wanda ya fi sanin ilimin halal da haram mu'azu bin jabal <laughs> ba shi ne ba <laughs> ala ku saurara wa inna li kulli ummatan ummatin aminan cikin kowace al'umma akwai amintacce wa amina hazihil umma amintaccen wannan al'umma abu ubaidata bin jarrah wani hadisi alimamu turmidi ya fitar da shi a jizi na hudu shafi na 344 wa akhrajahu al-imam ahmad fil musnad jizi na uku shafi na 180 hudu undur sahihul jami ka duba sahihul jami lamba hadisin 895 fi sahihul jami ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa fi ilmihi wa kada kana imamul ulama limamin limamai ne malamin malamai kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kama yadda annabi ya ce khuzul qur'ana min arba'a ku je ku koya alkur'ani wajen mutum hudu min abdullahi ibn mas'udin ku koya wajen abdullahi dan mas'ud wa ubayyu wa mu'az ibn jabal nabi ya ce yi qur'ani wurin shi wa salim maula abi hudhaifa da salim maula abi hudhaifa waɗannan bayan Allah su annabi ya ba digirin girmama na alkur'ani mu'az na ciki kan da sayul bukhari eh, a lamba hadisi na 3,597 fi manaqib salim muslim ya fitar da hadisin a jizi na hudu lamba hadisi na 1,913 Allah madaukin sarki ya samu dace nan za mu saurara muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum